Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت الشريعة إسلام السنتا لكي كاسوة كرمي لاين اللتاد كي بارنسيك انقبا تدى لك شوتينا مسمى دقا شيخ جعفر محمود آدم رحمه الله لمبر وين kuma sifili takwas sifili takwas biyu biyar shida ɗaya biyu shida takwas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi wadda safiya ce ta sha ɗaya ina kyautata zaton ga watan sha ɗaya zulkaida a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma yammaci safiya ce ta hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba kuma tabbatun ajiya da yamma mun faro zance ne dangane da matsayi kyamace a cikin addinin musulunci da kuma waɗansu ɓangare na haƙoƙinta da a da aka ƙwace mata su ta yadda addinin musulunci ya dawo mata da wannan haƙoƙi nata zuwa gare ta don tabbatar da martabarta da mutuntakarta da ‘yancinta na girga mana waɗansu al'amurra da dama a jiya ƙari bisa ga na jiya don abin ya ƙara fitowa salari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi ne na maza da kuma mata gaba ɗaya ba wai an turo shi ba ne zuwa ga maza kaɗai ban da mata an turo shi ne zuwa ga bil'adama gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun dan haka sai ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wa irin yadda yake yin mubaya'a ga maza haka kuma ya rinka yin mubaya'a ga mata zai tara maza ya ɗora hannunsa a kan nasu ya kuma tabbatar musu da ƙa'idoji na musulunci da ya kamata su bi su tsare a rayuwarsu ta su kaɗai ko rayuwarsu da sauran jama'a to haka kuma ya rinka tara mata yana mubaya'a da su duk da baya yin hannu da su ko musafaha da su irin yadda yake yi da maza ubangiji ta'ala ya tabbatar da haka cikin fadin sa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم da haka manzon Allah ya kasance yana yin mubaya'a ga mata irin yadda ya kasance yana yi ga maza wanda wannan ke nuna bayar da mahimmancinsa ga su mata din sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi yace na yi sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma yi ta tare da abubakar siddiq na yi sallar idi tare da umar dan khattab haka kuma na yi tare da usman dan affan yace abinda nake iya tunowa wata rana a ranar idi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallar idi ga maza da mata ɗin gaba ɗaya sai ya gabatar da hudu ba ga mazaje sanin ku ne a wancan lokaci babu na'uran ɗaukaka sauti da muke amfani da ita irin yanzu amplifier da speakers da microphone wanda za mu yi amfani da shi don ya ɗaukaka sauti zuwa ga wanda ke nesa sai ya kasance sahun da ke gaba gaba ɗayansu na maza ne sahun mata na can baya saboda taron jama'a irin na idi sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kai wa mata can ba Abdullah da Abu ce ina tuni kamar gani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kammala yin hudubarsa ga maza sai yake ishara ga hannunsa ga mazajen cewa ku zauna kuma ku buɗe mun hanya yana musu ishara haka da hannu maza suka zauna kuma suka buɗe hanya ya keta ta tsakiyar su har ya je can sahun baya inda mata suke su ma yayi musu hudu wasu sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba yace kowane namiji ya je ya isar wa matarsa abin da na ji ya ji daga gare ni a'a har sai da ya keta sahun mazaje ya isa mata a inda suke ya isar musu da abin da ya kamata ya isar musu na musulunci gashi a lokacin bilal na biye da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su ya faɗakar da su ya ja hankalinsu wajen muhimmancin sadaka don saboda su cike gibin da suke da shi na addini a inda maza suka ɗara su kamar giɓin da suke da shi a kwanakin al'ada da ba su samun damar yin sallah mazaje kuma na yi sannan ba a ce su su rama ɗin ba da sauran al'amurra makamantan wannan baya da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tare shi su mata ɗin suke tambayar shi shin kai annabi ne da aka turo ka zuwa ga maza kaɗai ko har ga mata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi ne zuwa ga mata da maza suka ce matukar kai annabi ne zuwa ga maza da mata gaba daya to ai muna ganin maza sun fi mu samun kaso mai tsoka na ilmantarwarka da wa'azinka da da'awarka ya kamata a ce ka keɓe mana wata rana ta musamman da za ka rinka ba mu darasi na musamman mu ma mu rabauta da irin abin da mazaje ke rabauta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu irin wannan wuri da kuma rana ta musamman wadda ke karantar da su wanda Imam Bukhari har sai da ya chapter guda yayi babi guda akan haka a cikin littafin sa Sahihul Bukhari sannan abu na biyu yadda shari'ar musulunci take ta zaburar da mazaje cewa ya kamata su yi kyakkyawar mu'amala tsakaninsu da matayensu ubangiji ya nassanta a cikin alkur'ani mai girma yace wa hunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kafira. lalle ku mu'amalanci yanku tare da kyautatawa tare da ihsani gare su ta hanya da ta dace a shari'ance ko da sun yi muku wani laifi kun ga kasawarsu ta wani bangare na rayuwa to mai yiwa banda wannan ɓangaren da ya muna na muku tare da su akwai wani alheri a wani gefen daban a sakamakon zaman ku da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hajjinsa na ban kwana yayi ta yayi ta nana ta magana yana maimaita ta ga mazaje cewa istausu bin nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira lallai ne ku rinka yi wa junanku wasiya da wa'azi dangane da kyautata wa mata kuma da kansa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafificin ku a wurin Allah ku mazaje shine wanda yafi fi ku kyautatawa matansa ni kuwa na fi ku kyautatawa matana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da ke nuna mutuntawar da musulunci yi wa ya mace sannan bugu da ƙari kuma yadda addinin musulunci yayi wa ya mace gata ta hanyar sa ta ƙarƙashin kulawa da tsaro na ɗa namiji a dukkan sashi na rayuwarta in tana yarinya nauyin ciyar da ita da shayar da ita da mata tufafi da ilmantar da ita da ba ta tsaro kar wani ya mata ta'addanci ko ya firgita rayuwarta abu ne da aka danka a hannun mahaifinta in bayan ta girma an yi mata aure wannan wakilcin kuma wannan nauye-nauyen an danka shi a hannun mijinta in bayan ta zo kuma ta haihu ta yi ƴaƴa wannan nauyin nata na ciyar da ita da ya mata sutura kuma an danka a hannun ƴaƴanta kai ko da kuma a ce bisa ga tsautsayi ko wani abu aure ya mutu ko ko mijinta ne ya rasu ta dawo gida wannan nauyin ya dawo hannun iyayenta in iyaye na nan dare ko wakilansu idan iyaye ba su dare kamar babban wa kamar ƙani kamar dukkan wani wanda yake makusancinta cikin maza shine aka tilasta wa cewa wajibinsa ne ya kula da ita ya ba ta tsaro ya kyautata iliminta ya lura da lafiyarta ya lura da walwalarta da jin daɗinta wannan duk ba karamin gata bane ba da addinin musulunci yawa ya mace ina son ku gane cewa waɗannan al'amurra akwai wani lokacin akan samu a wani family din a wani garin a wani gidan mace tana samun irin wannan gatan gwargwadon yadda masu wannan gidan suke rike da tarbiyya ta addini da koyarwar qur'ani da hadisi amma a wani lokaci mai so da dama mace takan samu kanta cikin rayuwa ta tasku da kaskanci duk da cewa tana da miji ko tana da uba ko tana da wa ko tana da kani ko ma ta haifi ɗa namijin da ya kawo ƙarfi wannan kuma sakamakon sakaci ne na uban ko mijin ko wan ko kanin ko kuma ɗan nata sakamakon rashin tarbiyyar sa tarbiyya ta musulunci sakamakon rashin rahamar da ke tattare da shi amma ba wai dan musulunci bai ce ai mata wannan gatan ba sannan kuma mu duba mu ga yadda addinin musulunci ya haramta wa ɗa namiji musguna wa ɗa mace kuntata mata dan ta fanshi kanta ta hanyar karfi da yaji dukkan wannan dalilai ne da suke nuna kulawar addinin musulunci game da ya mace duk wannan abu nan faɗa kamar ciko ne abinda abin da na riga na faɗa a jiya da yamma abu na biyu da zan faɗa a halin yanzu ɓangarori na rayuwa imma waɗanda suke da alaƙa da addini kai tsaye imma kuma wanda suna da alaƙa da addini kuma suna da alaƙa da rayuwa waɗanda mace ke yin tarayya da ɗa namiji a shari'ance a musulunce wajen gudanar da su daga cikin bangarori da ya mace ke yin tarayya da ɗa namiji kan al'amuran da suke da alaka da addini alaka ta kai tsaye kaga abin da ya shafi sallah sallan nan salloli ne guda biyar ne ne a'a sallah ce ta juma'a da ake a bako sallah ce ta idi wadda ake a karama da babbar sallah duk a tarihin musulunci ba inda ya mace ba ta yi tarayya da ɗa namiji wajen waɗannan ibadojin mata suna halartar sallar jam'i a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa hadisai cikin bukhari sun nuna haka hadisai cikin muslim sun nuna haka hadisai cikin muwatta na imam malik sun nuna haka idan abun buga misali ne ga hadisin la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa ga ɗakin Allah in sun ce za su je masallaci ga hadisin da manzon Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi izinin zuwa masallaci kada ya ce zai hana ta ga hadisin da ke cikin mawata na Imam Malik wanda yake da bayanin lokacin sallar asubahi hadisin na cewa annabi yana kammala sallar asubahi a daidai lokacin da ake kira al shine hasken rana ko hasken wayewar dare ya kawo kai amma akwai ragowar dare har ma a wannan lokacin dan tantance wannan lokaci hadisin ke ƙara bayanin da cewa annabi na yin sallama mata suna tashi su fita daga cikin masallaci mutalaffi'atun bi hinna suna lullube da gyalansu ko da hijabunsu ma yu'rafna min al ba a iya gane fuskokinsu a ce wannan wanta ce tunda a lokacin akwai ragowar dare kuma babu hasken fitila ko wutar lantarki wanda ke nuna a ce har suna halartar masallaci ga kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗakar da maza da mata gaba ɗaya musamman ma'aurata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin mafi sharrin matsayi a gaban Allah ranar tashin kiyama mutumin da zai zakewa matarsa da safe ya je yana tara abokanansa yana ba da labarin da ya gudana tsakanin shi da ita ko ita ta tara kawayenta tana bada labarin da ya gudana tsakaninta da mijinta lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi cikin masallaci ne ga sahun maza a gaban shi ga mata a baya sai wata mace ta ɗaga hannu daga can ƙarshen baya ta ce da manzan Allah lalle wallahi cikin maza akwai masu irin wannan mugunyar al'adar kuma cikin mata ma akwai masu irin wannan mugunyar al'adar sai manzon Allah ya ƙara bayani da sharhi yace to misalin namiji ko matar da suke wannan al'ada kamar misalin jaki ne ya samu jaka akan titi suka gudanar da alakar su kowa na kallon su shine misalin matar da ke fallasa abin da ya gudana tsakaninsa da mijinta ko namijin da ke fallasa abin da ya gudana tsakaninsa da matarsa abin da nake so in kai da rashi a nan gashi cikin masallaci ne gashi kuma da maza ga sahun maza a gaba kafin baya kuma gashi na mata annabi wannan jawabi mace ta tashi kuma take tambaya ko take ƙara bayani manzo Allah kuma ke ƙara bayani akan bayaninta duk wannan ke nuna su da maza cikin wannan sannan ga su da maza a sallar idi kamar yadda na karanto mana hadisin ɗazu sannan ga su da maza kuma a sallar juma'a kamar yadda waɗansu hadisan kuma suka nuna dukan waɗannan al'amura ne da ake yin tarayya da juna sannan na biyu daga cikin abin da ake yin tarayya da juna cikin abin da yake na da alaka da addini kai tsaye abin da ya shafi wato ainihin sadaka idan an ce sadaka ta shafi sadaka ta wajibi kamar zakka ga wanda take da kuɗin da za su kai a fitar musu da zakka ko kuma sadaka ta nafila ga wanda take ta ga damin yin sadaka ta ganin dama ba ta wajibi ba irin yadda maza suka rinka yi a lokacin annabi haka mata suka rinka yi ba a bambance tsakanin maza da mata ba har zainab matar abdullahi dan mas'ud lokacin da ta tara kuɗinta sun kai zakka za ta fitar da zakka abdullahi dan ya ce to ai sai ki fara da gida tunda dai gida ba bata koyi bai kamata a ba daji ba ce ya za in baka zakka bayan kai mijina ne ce ya halatta ki bani ni ne bai halatta in baki ba amma ki ya halatta ki bani Ta tace bata yadda ba sai ta tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ta garziya ta je gidan annabi tsara da mutum Allah tabbata gare shi ta yi sallama manzon Allah ya tambaya wace ce aka ce Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud da kuma wata matar daban me ke gaba da su suka ce mun fitar da zakka ne mazajen mu suka ce wai su zamu ba in mun tashi rabon zakka suna da rabo a ciki shin ya halatta mu ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ba su kuna da lada guda biyu ladan zakka da ladan zumunci wannan ke nuna tarihiyar maza da mata cikin waɗannan ayyuka na alkhairi sannan kuma da sadaka ta yau da gobe duk maza da mata za su yi tarayya a cikin waɗannan al'amura shi yasa idan muka lura a ƙasashen da suka ci gaba suka kuma ɗara mu fahimta ta addini za a ga cewa da ɗai mata ba sa barin a bar su a baya a irin wannan fage ba sa taɓa ƙyalewa maza su bar su a baya akwai misalai guda biyu waɗanda suka faru duka a kwanan nan ko 'yan shekaru da ba su da yawa lokacin da ake rikicin bosnia herzegovina a lokacin mana saudiya muna karatu mun ga inda kungiyar mata a madina da riyadh da makka suka yi asusu na musamman nasu na mata suka tara kuɗi wuri na gogar wuri sama da miliyan ashirin da biyar na riyal na saudiya don su aikawa marayu da suka rasa iyaye a bosniya ko matayen da suka rasa mazaje a bosniya ta hanyar kuɗin sadaka kuma a kwana-kwanan nan a cikin azumin nan da ya wuce na ramadan mun ga dukkan waɗanda suka kalli fikir Sa'udiyya a cikin waɗansu kwanaki sun ga asusu na musamman da aka buɗe don a taimakawa 'yan uwan musulmi na filastin dangane da wahalhalun da suke fuskanta daga yahudawa babu irin taimakon da mata yi su bayar a irin wannan fagen ba akwai wadda ta tara gwalagwalanta abin da ya shafi abin wuya da awarwaro da sarka da zobe da babi na zinariya da aka kimanta kuɗinsu za su kai riyal dubu ɗari da hamsin ta ce abin ta mallaka kenan ta riga ta bayar a kai wa musulmi na can wurin gaba ɗaya akwai wanda za ta bayar da kaza akwai wanda za ta bayar da kaza yadda maza ke yin tarayya mata cikin ayyukan alkhairi amma galibi a nan wurin sai dai a hankali yan ko da ake samu alhamdulillah kun dan fara tasowa amma in ba haka ba duk wanda ta yi dashi ta samu kuɗin dashi to ta shirya ne don saboda gidan biki duk wanda ta yi zo da ta sayar ko ta yi manja tana sallar <laughs> tana sayar da manja ko tana sayar da magi da gishiri to za ta tara kudinta ne don saboda ketare ne a gidan biki amma ba don ta sai wa kanta wani tikiti ko lasisi da shiga aljanna ba wanda wannan kuma sakaci ne kwarai da gaske da mata suke yi Ko tana irin yadda maza suka kere ko a yawan ibada a yawan ibadu misali ɗaya da maza Allah ba ya kamata ya gamsar da ku ba ya macen da ba ta yin jinin al'ada in dai ta kai shekarun al'ada din kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai a cikin kowane wata a wannan kwanaki bakwai da za ka yi suna jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi in ya yanke an yi da ta rama azumi amma ba sai ta rama sallah ba ɗa namiji ya cere ta da kwanaki bakwai a cikin kowane wata kenan wajen yawan ibada to ya za ta yi ta cike wannan gibin in ba ta hanyar yawan karatun qur'ani ba da sallan fulfuli da ɗabi'a ta gari da hali na gari da sadaka ga wanda ta samu damar yin haka ta wannan hanyar ne kadai za ta cike gibin da ɗan namiji ya kere ta da shi in ba ta wannan ba shike ne yi ta wuce take na a kowane wata wannan bangalori guda biyu na buga su ne a matsayin misali na bangalorin da ɗan namiji ke yin tarayya da ɗaya mace to daga nan gurin sai waɗansu al'amuran da suna da alaka da addini kuma suna da alaka da rayuwa su ba kamar sallah suke ba tunda sallah addini ne tsantsa ba kuma kamar sadaka suke ba tunda sadaka addini ne tsantsa amma suna da alaka da rayuwa suna kuma da alaka da addini misali abin da ya shafi karantarwa aiki na karantarwa da yaɗa ilimi abu ne da yake da alaka da addini sannan kuma yana da alaka da rayuwa yana da alaka da addini kasancewar a cikin abin da za a karantar akwai addini akwai qur'ani akwai hadisi akwai fiqh akwai hukunce hukunce sannan a cikin abin da za a karantar akwai ilimin boko akwai karatu da rubutu ko na hausa ko na turanci ko dukkan wani fanni na rayuwa tsarin tattalin arzikin gida tsarin gudanar da gida tsarin kaza tsarin zamantakewar iyali da sauran al'amurra wanda duk ya shiga cikin fagen at-tadris kuma ku sani mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman matan annabi tunda su ya kamata mu buga misali wanda ba yanda za a yi yi wani abu ya zanto kuskure ne annabi ya kyale su akai in dai har suka yi abu to ya zama hujja ne kan cewa a ce kowace ya mace iya wannan abun matan annabi suna cikin matan da suka yi fice wajen ilmantarwa da yada ilimi ba wai ma karantar da mata yan uwansu ba hatta karantar da maza ummu na aisha tana ɗaya daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an tashi lissafi dama Abu Hurairah ne kan gaba sannan Abdullahi dan Umar sannan ita Aisha Allah ta kare da gare ta sannan Jabir dan Abdullahi sannan kuma wato ainihin Abdullahi dan Abbas sannan Sa'ad bin Abi Waqqas sannan waye su bakwai ne dai wani malami ya tara su a cikin zancensa da yake cewa sama'un min as-sahabi fawqa al-alf kad nazalu min al-hadisi عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر أبو هريرة وتو أبو هريرة كنا سنن لي باي بقاتن سان كار بياني سعد كنا سعد بن أبي وقاص جابر كنا جابر بن عبد الله أنس وتو أنس بن مالك كنا صديقة أمنا عائشة كنا سنا عبد الله بن عباس سنا عبد الله بن عمر أبو هريرة سعد جابر anasun siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar su bakwai kenan su suka fi kowa da ta hadisin manzon Allah ga ji ta mace tana cikin su ita ce ummu na aisha aishar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ba ta cika shekara ashirin ba a duniya tana yar shekara 18 annabi ya bar duniya amma yar shekara 18 ta yi tarayya da mazaje wajen haddace kaso mafi tsoka na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko baya da haka tana da manya-manyan ɗalibai da take karantar da su daga cikinsu akwai wato ainihin Fawus ibn Kaisan al-Yamani ɗalibin Aisha ne ta karantar da shi daga cikinsu akwai Imam Sha'abi Amir ibn Sharahil al-Sha'abi wanda shi ma ɗalibi ne da ya ɗalibta a wurin umma na Aisha Allah ta kare da a gare ta da dai manya-manyan tabi'ai daga cikin manya-manyan malamai waɗanda sun karantu a ƙarƙashin karantarsuwar ummuna Aisha Allah shi kare da gare wanda ke nuna mana tarayyar maza da mata wajen isar da addinin musulunci sannan a wannan fage banda ummuna Aisha za mu ga fice da ummu Sulaim ta yi mahaifiyar Anas dan Malik za mu ga fice da wannan ta wato maimuna bintul harith al-hilaliyya matar annabi sallallahu alaihi wasallam yaso nawa ta karantar da mazaje ta faɗakar da su wani abu na addinin musulunci wanda ba sani ba da haka dai fagen ilmantarwa fage na karantarwa fage ne da ake bukatan maza da mata su yi tarayya a kai da juna wannan yana daga cikin fagen da ya kamata ya mace ta zagi dantse a kai a nan gurin ba wai sai karantar da fikihu kadai ba duk da cewa karantar da fikihu yana da matukar muhimmanci ba wai sai qur'ani da hadisi da tauhidi da sira kadai ba duk da cewa waɗannan duk suna da muhimmar suna da muhimmanci a cikin rayuwa hatta abin da ya shafi karatun boko ya kamata a ce daga cikin mata an samu zaratan malaman da suke karantarwa don yada ilimi da kore jahilci a tsakanin sahun mata yan uwansu ya sau nawa muka sabu ci baya sakamakon sakaci da yan uwa mata suke wajen karantar da yan uwansu mata duk wanda ta yi boko ta kai matsayin ta samu digiri ko masters digiri ko ta samu phd tana ganin ta sha bamban da sauran yan uwanta mata ko gidan biki aka je ta bar marta daban ta bar marsu daban ita da ire-irenta yan boko wurin zamansu daban sauran matan da ake ganin lokal mata ne su kuma su kuma wurin zamansu daban wanda a rayuwa abinda ake kira wayewa abinda ake kira sanin ya kamata shine mutum ya zanto na jama'a ka sani ilimi da ka karanta ko ilimi da kika karanta kimarsa ta fi karfin ki ce daya duk mutumin da zai ilimi wai in dan kansa shi kadai ne ya ai daga digiri sai dakata wani ma daga diploma sai dakata in dai dan amfanin kanka ne kai kadai amma duk wanda zai kai matsayin ya samu digiri ko ya samu master's digiri ko wani abu makamancin haka to lalle yayi ne dan al'umma ba dan shi kadai ba tunda ko dan al'umma kai al'umman nan sune wanda suka fi kowa kusa da kai da ya kamata su ci moriyar ilimin ka inda a ce dukkan wata mace da ta yi karatun zamani ko ta yi karatu na addini za ta bude wani aji na yaƙi da jahilci a tsakanin yan uwanta mata waɗanda ba su yi karatun addinin nan ba ko waɗanda ba su yi karatun bokon nan ba don ta karantar da su ta fuskar yaƙi da jahilci su koyi karatu da rubutu da dabarun zaman yau ta hanyarta da irin cutukan jahilci da muke fama da su yau da babu da su to amma abin da yake faruwa shine akwai rabanci kwarai da gaske a tsakanin yan uwanmu mata da suka yi karatu wala Allah karatun addini din ballantana kuma irin wanda suka yi karatun boko akwai kuma ware kansu da bambanta kansu da sauran mata wanda wannan yana haifar mana da matsala kwarai da gaske na biyu daga cikin fagen ilimin da wato ainihin maza suke yin tarayya da mata a kai shine wato wajen fagen abinda maza suke tarayya da mata akai shine wa'azantarwa ko abinda ake kira al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar na bambance wannan da karantarwa dan karantarwa daban wa'azantarwa ko faɗakarwa daban ba dukan malami da yake yin wa'azi bane za ka iya ajiye masa ɗalibi ya iya karantar da shi wani littafi har ya iya ko wani subject har ya iya ba dukkan ko malamin da yake iya karantarwa bane za ka zo ka sa shi cewa ya tashi yi wa'azi a gaban jama'a kuma ya iya domin mai karantarwa zai kasance yana da wani kwas da shi ya fi iyawa kamar fiqihu ko hadisi ko english ko social studies ko dukkan wani abu daban wanda zai iya tsayawa ya karantar da mutane wannan subject din a mataki na primary ko mataki na secondary ko mataki na gaba da secondary har mutane su iya wanda wannan daban da wa'azi na yau da gobe to da haka sai na bambance tsakanin ilmantarwa da wa'azantarwa irin yadda ake bukatan a samu mata masu ilmantarwa ilmantar da addini karantar da addini ilmantar da boko sanar da yan uwansu mata boko to kuma lallai ne a samu mata masu wa'azi da faɗakarwa duk da cewa tun shekaru da kaɗan da suka wuce baya an samu sa'in sa tsakanin malamai masu wa'azi da musayar ra'ayi da canjin yawun baka kan cewa shin ya mace ta iya fitowa ta yi wa'azi da yan uwanta mata ko ba za ta iya ba za ta iya faɗarkarwa ko ba za ta iya ba waɗansu suna ganin cewa kwata-kwata ya mace bai halarta ba ta fito ta je za ta yi wa'azi duk wannan su tuna ne da kuma baiwa mata wata dama da Allah bai basu ba da kuma kokarin jawo fasadi cikin al'umma ina na mace da wa'azi ina ruwan mace da faɗakarwa ina ruwan mace da kaza da sauran maganganu irin wannan a gaskiya abin da ya kawo wannan shine rashin karanta tarihin baya da kuma rashin nemo haske da ƙarin bayani daga Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga aya ɗaya daga cikin ayoyi a cikin alkur'ani da za mu iya kafa hujja da ita dangane da faɗakarwar ya mace ga 'yan uwanta mata wa'azantarwarta ga 'yan uwanta mata faɗin Allah ta'ala a cikin suratul tauba wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim wannan aya tana cikin suratul tauba suratul tauba kuma surace ce madaniya abin nufi ba a shafe hukunce hukuncen da suke cikin ta ba me Allah ke cewa a ciki wal mu'minuna mummunai maza wal mu'minatu da mummunai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mataimaka ne ga sashi Bangaran su mataimaka ne masu bayar da gudunmawa ne Majiɓinta lamari ne ga ɗaya bangaran. sai Allah ya kawo siffofi guda hudu farko ya amuru na bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki Wayan hauna anil munkar suna hani daga mummuna wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa yutuna zakka suna kuma bayar da zakka sannan Allah ya ce wa yuti'una Allah wa rasula suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta ishe mu hujja dan zamu ga mabudinta Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mummune maza da mata sai kuma ya kawo aikin su da sifar su me ya aikin su mummunan nan maza da mata farko sai kawo da ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kenan maza da mata duk suna yi sannan na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan na hudu wa yuti'una Allah wa rasula wato suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon Allah kaga anan gurin kowa daga cikin mu ya yarda cewa eh lalle mata suna yin tarayya da maza cikin sallah E suna tarayya da su wajen zakka e suna tarayya da mata da maza gaba daya wajen da'a ga Allah da'a ga manzon Allah to amma sai muka yi sabani wajen al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tare da cewa ababen da muka yi ittifaki akan su da wannan wanda muka saba don duk aya ɗaya ta kawo su cewa maza da mata suna yi to kuma sai Allah ya faɗi sakamakon su sai ce ula'ika sayarhamuhumullah wallahu azizun hakim lalle irin waɗannan Allah zai ci kansu inna Allah azizun hakim Allah mai Allah aziz ne mabuwayi sannan hakim sai kuma ya faɗi alkawalin da ya musu wa almu'minina wal mu'minat irin yadda almu'minuna al mu'minat suka yi tarayya wajen ayyuka guda hudu to haka sakamakon ladan ma sai aka yi da almu'minina wal mu'minat wa almu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim dukan wannan babban dalili ne a sarari da ke nuna tarayyar maza da mata wajen abubuwan da suka shafi ayyuka na fadakarwa ayyuka na wa'azantarwa kuma ga wani abu da ya faru a tarihi wanda ba mai iya yin sa inda ake mata ba sa fadakarwa da ba zai yiwu ba inda ake mata ba su da haƙƙin faɗakarwa madauki ummu sulaim mahajar anas dan malik ita ta fara musulunta kafin mijinta malik ibn nadr ya musulunta shi bai ma musuluntan ba da ta karɓi musulunci ta zo ta yi ta ƙoƙari safa da yamma kiran shi take zuwa ga addinin musulunci har ya ga cewa ta hura masa wata ta dame shi ta hana shi sakat ya hijira ya bar madina ma ya koma sham da zama ya mutu a can bai musulunta ba ta zauna tana cikin zaman kaɗai saka daga ita sai ɗanta anas sai kuma ta sa anas a gaba yana saurayi matashi har sai da ta sa ta ga musulunci ana nan sai Abu Talha ya fito neman aurenta kuma shi kuma Abu Talha ga shi ma kafiri bai musulunta ba tace irin ka idan ya nemi aure bai kamata a hana shi ba ka kai duk inda ya kamata da namiji ya kai da bunƙasa da isa amma kana da cikas guda daya kai kafiri ne ni ko musulma babu inda zan aure ka kana kafiri in ka yarda ka karbi musulunci mana idan ya so ni kuma sadaki na shi ne kalmar shahadar da za ka yi ba sai ka bani ko kabo ba ya dai shawara da kansa ya dai yana santa ya dawo ya zo ya furta kalmar shahada shi nan aka daura aure bai zaka ko kabo ba kalmar shahada shi ne sadakinta ko manzon Allah ya tabbatar da auren kuma hadisin yana nan cikin sahih bukhari ga yadda ummu na Aisha ta ga dan uwanta Abdurrahman ibn abi bakar yayi alwala bai wanke kafarsa sosai ba ya bar lam'a a jikin kafarsa ta dafa ta ce kai abdurrahman wanke kafarka da kyau domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wailul lil aqabi minan nar za a yi azaba da wuta ranar tashin kiyama ga dukkan duduniyan da aka zo wajen alwala ruwa bai shiga cikin ta ba ga irin yadda ta tsaya ta ga wata mace a wajen tsawafi matar tana kokarin da karfin tsiya sai ta je ta yi cuɗanya da maza ta sumbaci hajar al-aswad da ke jikin ɗakin ka'aba ummu na aisha ta rike ta tace manzon Allah ya hana yin kokowa wajen sumbatar ɗakin abin nan a hajar al-aswad ga irin yadda ta ga wata ta fito da tufafin da bai suturce jikinta ba irin rigan nan sharashara ko gyalle sharashara ta kama ta kicce ta tace bai halatta ba tsaya mace ta fito da wannan je ki sa wanda ya fi wannan kauri za mu ga mata na annabi sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai a lokacinsa ba za su kirgu ba waɗanda ko suka yi gyara ga wani namijin da ya kuskure ko mata yan uwansa da suka yi kuskure inda mace ba ta faɗakarwa inda mace ba ta wa'azantarwa da ba za a yi wannan ba urwa ibn zubair ya zo ya ce ni ina ganin cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa a aikin hajji ko umara ba tilas bane aka ce meye hujjar ka yace Allah ce inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja baita aw itamara fala junaha alaiha an yatawafa bihima ya jawo wannan aya ya fahimce ta ba daidai ba ummu na aisha ita ce ta gyara masa cewa ka fahimci kuskure ba haka aya take nufi ba ga abin da take nufi ga abin da take nufi irin wannan a cikin sira da tarihi ba zai kidayu ba irin yadda mata suka tsaya tsayin daka wajen kulawa da fadakarwa a wani lokacin ga mazaje yan uwansu muharramansu da suka ga suna aiki ba na daidai ba a wani lokaci ga mata yan uwansu ko waɗanda suke akwai alaƙar jini ko waɗanda suke babu su faɗakar da su su karantar da su su yi abin da ake kira al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar duk wannan sananne ne a cikin tarihi maza da mata sun yi tarayya wajen wannan sannan abu na gaba daga cikin al'amuran da ya mace take yin tarayya da ɗan namiji a kansa wato ainihin na abin da yake da alaƙa da rayuwa shine abin da ya shafi kiwon lafiya abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi jiya abin da ya shafi aikin ungozoma ya ai wannan dama na ya mace da ita kaɗai abin da ya shafi reno abin da ya shafi menene waɗannan dukkaninsu ya mace tana yin alaka da ɗa namiji wajen yin su ko da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya shafi kiwon lafiya ubangiji ta'ala ya riga ya tsara rayuwar dan adam bisa ga bukatuwar dan adam zuwa ga al'amurra kamar haka abin na farko abin da zai ci abu na biyu abin da zai sha abu na uku abin da zai shaƙa na iska galibi cutuka da ɗan adam ke kamuwa da su ta waɗannan kafofin ne ko daga abinci ko daga abin sha ko daga iska da ya shaka kafin cuta ko kwayar cuta ta kurɗa ta shiga ɗan adam ta wata hanya daban ko ta hanyar jini ga wanda ya yi rauni kuma wata kwayar cuta ta shiga ko ta dukkan kowace irin hanya kafin ta shiga an fi sa tsammanin shigarta ta wannan bangaren ta abinci ko ta abin sha ko kuma ta iskar da mutum zai shaka shi yasa addinin musulunci ya bayar da kulawarsa wajen tsaftar abin da mutum zai ci da tsaftar abin da mutum zai sha da kuma tsaftar muhalli da yake zaune ko yake zaune a matsayin gida ko kuma nan ne wurin aikinsa ko wurin sana'arsa lalle ne ya zanto yanayi ne da ya dace da tsaron lafiyar dan adam babu wani abin da iska ke dauke da shi da zai gurbata ya yi barazana ga rayuwar dan adam wannan a cikin musulunci da akwai wannan shi yasa Allah ce wa manzanni ya ayyuha rusul kullu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga at-tayyibat idan an ce at-tayyibat shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake baya haifar da maye don kada ya lalata kwakwalwar dan adam sannan kuma baya dauke da wani dafi baya dauke da wani fauzin baya dauke da wata cuta da za ta karya lakar jikin dan adam ko ta lalata masa hutu ko ta yi daga-daga da waɗansu jijiyoyi ko sasanni na jikinsa shi yasa Allah ya halatta a sayyibat a waje ɗaya kuma ya haramta al-khaba'i wato yake wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wato manzon Allah yazo dan ya haramta mutane al-khaba'ith khaba'ith kuma jam'i na khabitha khabitha shine kuma dukkan wani abinci ko abin sha in ba da yake dauke da abin da zai cutar da hankali ko yake dauke da abin da zai cutar da gangan jiki dukkan waɗannan sai aka haramta wa dan adam su to kuma dan adam a kowane yini a kowane minti ma yana bukatun iskan da zai shaka kamar yadda a kowane yini yana bukatar ya ci abinci kuma ya sha abin sha ashe a kowane lokaci dan adam yana daf da kamuwa da cuta ko ta hanyar abincin ko ta hanyar abin shan ko ta hanyar iska da zai shaka to tun da ko dan adam yana zagaye da irin waɗannan al'amura akwai bukatar ya samu tsaro shine samuwar likita samuwar ma'aikacin jiya wanda da zarar jiki ya kamu da tangarɗa ne wanda zai bai wa ɗan adam agajin farko wajen kare shi daga abin da ya kamu da shi wannan kuma zai ja mu zuwa ga mu fahimci shi ɗan adam ɗin, tare da ɓangarorinsa guda biyu ɓangaren ɗa namiji da ɓangaren kuma iyamusu. mace to kaga hikimar Allah kuma ta gudanar da a ƙarshe-ƙarshen zamani adadin maza zai rinka raguwa adadin mata ya ƙaru hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cewa akwai wani lokaci da zai zo nan gaba wanda inda za a kasafta matan duniya ga mazajen duniya kowane ɗa namiji zai samu rabo na mace hamsin shi kaɗai wato wanda ke nuna wato ranar da za a samu na mata suna da yawa sannan kuma ɗa namiji galibi shi ne ya fi gamuwa da haɗari na mutuwa sama da mace domin a duk inda ake tafiya dan fatau kamar daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Lagos daga nan zuwa Kwatano daga nan zuwa Hong Kong daga nan zuwa England daga nan zuwa Dubai daga nan zuwa ina ne kafin ki kirga mace daya da take kai kawo zirga zirga a wannan hanyoyi sai ka samu namiji goma ko sha biyar wanda a cikin wannan tafiya akwai yiwuwar hadarin jirgin sama akwai yiwuwar hadarin mota akwai yiwuwar hadarin jirgin ruwa akwai yiwuwar hadarin jirgin kasa wanda idan an yi wannan hadarin akwai yiwuwar mutuwa akwai yiwuwar rashin hannu akwai yiwuwar rashin ido akwai yiwuwar rashin kafa wanda duk ɗan namiji ne yake shiga cikin wannan hadarin na mutuwa sama da ya ke yasa kullum sai ya kasance adadin maza da ke mutuwa yana ƙara na mata yawa kuma dan sun fa hanyoyi na hadari da zai sabota mutuwa sannan ga yaƙe-yaƙe da ake a duniya yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila ko yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa sojoji da ake kai su wajen yaƙi galibinsu mazaje ne kuma namiji ɗaya za ka samu yana da dangantaka da mata hudu ko biyar da suke tsammanin kyautatawa ko tausayi daga ɓangarensa mahaifiyarsa matarsa yassa ƙanwarsa yassa kakarci ta wajen uwa da kakarci ta wajen uba dukkan waɗannan suna tsammanin ihsani da kyautatawar ɗa namiji to sai je mutu a wajen yaƙi, kaga su sun zama ba mai ba wani mu'il mai ba su agaji ko mai ba su taimako ko wanda zai kula da lafiyar a nan gurin ba kaga wannan na haifar da a sami rara na mata sakamakon mutuwar mazaje da yawa alal misali ko da a yaƙe-yaƙe da ake a duniya kafin a ce ya mace ta mutu guda ɗaya sai ka samu maza Allah ƙalle. uku hudu biyar kafin ya ɗaya ta mutu sai maza uku hudu biyar sun shiga cikin hadarin mutuwa wannan ke sa a ce ranar matan suna da yawa to idan ka kalli wannan cewa dole dan adam ya fiye ta kuma dole ya shaki iska kuma akwai hadarin kamuwa da cuta a cikin ci da sha da shakar iska sannan dole a sami waɗanda za su tsare lafiyar idan ta kamu da cuta ɗin yadda za a yi a kare jiki ɗin? to kuma idan ka lura da ragowar da ake da su na adadin maza ko da kuma larar mata da ake samu da yawa wannan kadai ya ya sa ka ce a ce dole a samu likitoci a cikin mata irin yadda ake samun likitoci cikin yaya maza ɗaya kenan sannan na biyu idan ka lura da yadda musulunci ya tsara rayuwar yanayin ɗa namiji alaƙarsa da mace cewa alaƙa ce iyakantacciya ko dai su zanto matarsa ko kuma ta zanto muharramarta ita ce kadai aka yadda su yi alaƙar da za su kaɗaitu a wurin da babu kowa sai su da sauransu in ba haka ba sai dai ita mace ta yi alaƙa da 'yar uwarta mace to amma idan aka ce mata ba za su yi karatu wanda yake na zamani ba musamman abin da ya shafi kiwon lafiya ko dai ta zai ta zama na ma'aikaciyar jiya ko ta zanto likita a likitan can abin da ya shafi wato mata kamar gynec doctor ko kuma ta zanto likitan yara ko wani abin da ake bukatarsa idan aka ce duk mata ba za su yi wannan ba to adadin da ake da su na maza ba su isa ma su gamsar da maza ɗan uwansu ba ballantana su zo su gamsar da adadin matan da ya fi na maza yawa kaga wannan duk dalili ne a sarari cewa dole kenan ce ƴaƴa mata su yi karatu a wannan bangare sannan kuma wani abu na uku da ya kamata mu kalla shine dukkan mu mun yi ittifaki kan cewa a yanzu din abin da ido ke gani hannu ya taba na misalai da ke cikin rayuwar mu ta yau shine adadin likitocin da ake da su maza din ba su wadatar da maza ƴan uwansu ma ballata nasu isi mata maza ƴan uwansu ba su wadatar da su ba kuma su mata ɗin karancin likitocin da ake da shi a cikinsu ya sa tilas take kai su ga ɗa namiji ya duba su a wani lokacin ɗa namijin ba wanda yake ba musulmi ba ya kasance mace tana da juna biyu ta sanya hijabi cikin mutuncinta ta je asibiti don awon ciki ko don lura da wata matsala da ta shafi rayuwarta ya kasance ɗa namiji kuma ɗa namijin ma arne ba musulmi ba shine zai bincika ta da tsirecinta ai ba kaskanci da ya wulakanci da ya wuce wannan waɗansu watanni da suka wuce baya wani dan uwa yake faɗa min a Jos da na bi yake cewa zagin da arna suke musu kenan a asibitoci a Jos cewa mu mu ga hijabin da matan musulmi suke yi ba za su yi hijabi ba wanda zai gansu su rikif amma kuma za su zo asibiti abinda bai kai a duba tsiraitin su ma sai matsa masa sai sun cire hijabin su mun ga tsiraitin su da ganganci haka arna suke mana wannan wulakanci saboda me saboda mata din sun kisi karatun aikin jiya sun ƙi su yi karatu na medicine sun ƙi su yi karatu wadataccen karatun da za su kula da mata yan uwansu ko ba su samu kulawa ko goyon baya daga bangaren iyaye ko da daga bangaren yayye ko daga bangaren mazajen su wanda za su yi wannan karatun ba wani irin wulakanci ne yake wannan kuma idan muka zo duk malaman da za su ce mace ba za ta yi karatun boko din ba ko ba za ta je ta yi karatun likitanci ba ko ba za ta je university ba da kansu kuma za su kafa hujja a cikin littattafan da za su gani ko rubuce-rubucen waɗansu malaman cewa ai bai halatta banku kar ta je ta yi karatun zamani ɗin, to ya za a yi mata wata a samu matan da za su iya magance su kenan da haka gaskiya wannan matsala ce da ya kamata mu lura da ita da kyau mu kuma yi wa kanmu adalci na yarda cewa a tsarin karatu a manyan high institute namu a tsarin karatu a universities namu akwai matsaloli da yama take cin karo da su a fagen neman iliminta ko daga abokananta mazaje da suke ɗaukan darasi tare ko daga waɗansu garin malamai daga cikin malamai na jami'a da za su fursa su mace don saboda cimma wata manufa ta su game da ita na yadda akwai wannan matsalolin amma kallon wannan matsalolin ba shi zai sa mu haramta karatun boko ɗin da 'ya mace ba kamata yi mu kalli matsalolin mu tashi haikan mu kafa wani kwamiti ko ƙungiyar yaƙi da wannan matsalolin da za su hana 'ya mace karatu ɗin da za su hana mata mutuncinta mu kwato mata incinta da ƙarfin tsiya mu ba ta dama don a ba ta dama ta yi karatu amma ba mu kalli matsalar ba sakamakon matsalar sai mu ce ka ta yi karatu to wannan kace karatu din ba shi zai warware matsalar ba matsalar wacce za ta ci gaba da faruwa sannan kuma wani wannan wani ta wannan illa za ta ci gaba da faruwa shine mata ko matan limamin juma'a ce kuma ta kamu da rashin lafiya za ta je asibiti shi da kansa ya je kai ta wajen likita namiji a wani lokacin likitan wanda yake arne ya kasance shi ne zai duba ta to wannan ya zama kaskanci kenan da wulakanci da kullun mu rinka cin karo da shi saboda haka a gaskiya sai mun tashi tsaye haikan yadda za mu magance wannan matsala kuma mata waɗanda suke karatun boko su ma suna da buƙatar faɗakar da su da jan hankalinsu a yau duk mace guda goma da za ka samu ɗayar boko da wuya ka samu ɗaya wadda ta za ta karanta nas ko ta karanta health technology ko midwifery ko ballantana mata za ta karanta medicine ta zama dokta ta zama likita galibin ku kuna zuwa ne ku karanta accountancy don ki aikin banki kafin ka samu mace musulma likita guda ɗaya sai ka samu mace mai aikin banki ko mai aiki a wani kamfani na inshora inda ake samun albashi da alawansu masu tsoka guda goma ko sha biyar a tsakani da Allah tsakanin abin da ya shafi kiwon lafiya da abin da ya shafi aikin banki wanne ne ya fi zama larura a cikin rayuwa kiwon lafiya shi ne ya fi zama tilas a rayuwa kuma tsakaninku da Allah duk wanda su je ta karanto kawuntansu misali idan ta zama ma'aikaciya a banki ko a wani kamfani na inshora ko dukkan wani kamfani na hada-hadar kuɗi ko tattalin arziki da wanda ta je ta karanta medicine ko ta je ta karanta ta zanto na dan Allah wacce ce ta ilimi dan kanta kadai wacce ce kuma ta ilimi dan jama'a wanda ta je ta zama malama a banki ko ma'aikaciya a banki kanta kawai ta yi wagata dan ta samu albashi mai tsoka ta shiga mota ta sanya atamfa mai kyau da ɗan takalmi suna takawa kwas-kwas da sauran A amma duk wanda zai ta karanta likitanci ta san ba dan kanta kaɗai ta ba ta yi ne dan wa dan al'umma dan jama'a to a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai bambanci tsakanin mutumin da yake yin abu dan kansa da wanda yake yin abu dan al'umma matsayin su ba ɗaya bane a wurin Allah da ɗaya matsayin su ba zai taɓa zama ɗaya ba duk mai yin abu dan al'umma Shi ne bawa da ubangiji ta'ala ya fi fifitawa ya fi so sama da mutumin da zai abu dan shi kadai kuma ma tunanin kanka kai kadai tunani ne ba na bil ba tunani ne na koda a cikin dabbobi waɗanda suke ƙasa su ne masu tunanin kansu su kaɗai, irin su ɗan tsako wanda su goma za a yi kwancin kwansu a zo a ƙyanƙyashe su uwa na rufe su da fuka-fukinta amma idan ɗaya ya fita kiwo ya samu abinci sai ya da sauran sai gudu ya ma'ana duk wanda yake da tunani na shi na shi kaɗai tunaninsa bai ɗara tunanin ɗan tsako ba amma mai tunani dan jama'a mai tunani dan al'umma shine mutumin da yake tunani irin na bil'adama wanda yake tunani dan jama'arsa ya ga irin kalubalen da ke fuskantar kasarsa mu kalli kalubalen da ke tsakaninmu da yan uwanmu arna abokin abokanan zaman mu arna wanda muke zauna a ƙasa ɗaya mu ga irin kalubalen da ke tsakanin mu da su mu ga yaya za mu fitar da kanmu daga cikin wannan kalubalen ya zo suka cutar da mu sakamakon rashin likitocin mu sakamakon rashin injiniyoyin mu sakamakon rashin dukkan wani bangare na rayuwa da ya kamata a ce muna da shi saboda haka tsakani da Allah dole ne in ma wani asusu ya kamata a ce akwai na tallafawa mata waɗanda su yi irin karatu a waɗannan bangarori da muke da kishirwarsu to ya kasance a wannan asusun na tallafawa da bayi da dukkan wani gudunmawa don ya kasance mun samu fitattun mata da za su cike mana gefen da ake da su. amma matsalolinmu da muke da su ko matsalar da ya masu suke fuskanta wajen karatun zamani a jami'a ko a high institute za ta gamu da marasa tarbiyyar mazaje waɗanda suke abokananta na ɗaukan darasi kuma tsarin karatu bai bambance ɗakin karatu na maza daban na mata daban ba don ana haɗuwa ne a hall ɗaya malami zo ba da lakka a wani lokaci a zauna kan benci ɗaya a jami'o'in da su tsara ta kai ta kawo ba. ɗa namiji idan ya zo bai samu wuri bai zauna kan cinyar wata ɗa mace ko budurwar da ta shigo ta samu waje ba ta zauna a kan cinyar wani ɗa namiji ko malami na ba su darasi saboda su ba ruwansu boko suka zo karanta ba ruwansu da addini to waɗannan matsaloli da ake fama da su akwai hanyoyin warware su da dama hanyoyin warware su kamar haka ne na farko akwai manya-manyan hayan sussun da suke garkashin sukar gamman ne ba garkashin federal gamman ba ne najeriya kuma tana bin tsari ne na federalism na federation wanda yake kowace jiha tana da wani bangare na cin gashin kai wajen tsara education policy nata imma wajen tsarin daukan karatun a ce dukkan waɗansu hayan su da ke ƙarƙashin sirgan man wanda suke a jihohin da suke da rinjayen musulmi kuma wanda suka fara aiki da shari'a ta fitar da siyasar cewa lallai ne a ware ajujuwan ɗaukan karatu na maza daban da mata daban a hayan su in muka ce za mu yi haka ba wanda ya sai hana gwamnatin tarayya ba ta da ikon ta hana don tsari aiki ne na federation amma rashin kishin yan bokon mu rashin damuwa da addini na yan siyasar mu shi kawo muke ban wannan tsarin haka wanda za a iya yin gyara akwai wani misali ɗaya da kullum muke buga misali da shi a lokacin jamhuriya ta biyu siyasar 1979 zuwa 83 lokacin da gwamna rimi yana gwamna a jihar kano ya taɓa kawo wani tsari ga ma'aikata jiya gaba ɗaya na jihar kano cewa duk kyamati ma'aikatar jiya dole ne ta sa wando na kaftan da riga ta kafta wato riga ta kaftan da wando rigan nan ta wuce gwiwarta dogon rigar da za ta wuce gwiwa da kuma wando kuma rigar ta zanto burum da ita kuma ta sanya dan kwalin da zai rage gashin kanta riga ta wadatacciya mai dogon hannu mai kauri ta daina yi shiga ta tsara da da ake yi ga an bar gashin kai a waje a samu dan kyalle kamar hankici a daure gashi da shi sannan a dan karamin skirt wanda yake cinya ta bayyana kauri ya bayyana duk ya rushe wannan yace ga yadda za a yi kuma hakan aka yi sai daral gamman ba ce komai ba har yau ma aka tajiya a Kano za a gansu da wando da riga sai dai kasancewar ba a lura da abin sun shudewar abin shi ne sai su yi irin yadin da suka ga dama wannan ta ɗaya cikin ta sa rigar da za ta matse ta wannan ta yi kaza nata wannan ta yi kaza nata amma dai abin da nake so in kai gare ki a sai jihohi suna da wani bangare na cin gashin kai da za su iya tsara wani abin da ya shafi musulunci amma sai dai kawai yan boko mai dan ba ta son su yi ko ya kasance yan ya mu ba ta son su yi to dukkan makarantun mu na jihohi waɗanda suke karkashin jihohin mu ya kasance an kawo tsarin raba maza da mata a tsakani kuma ya kasance jihohin wato a karfafi ilimin mata dan a samu wadatattun malamai mata a kowane bangare na boko ɗin da za su karantar da mata yan uwansu saboda yawan matan a ba su goyon baya da gudunmawa yadda za su yi karatun duk wannan ya kamata a ce jihohin musu amma in siyasar mu sun saba da satar kuɗi ne ba taimakon jama'a ba yan boko ba kuma suna rayuwa ta su ta kansu ne ba ruwan su da sauran jama'a duk wanda ya boko in ba yan kaɗan ba da suke takutsuwa da al'umma sai gida GRA ba ruwan shi da sauran jama'a cikin gari ba abin da ya dame shi daga shi sai ɗansa da matarsa guda ɗaya da katin garinsu sun ajiye duk wanda ya zo gidan ya masa haushi yan ba wanda suka <laughs> suka ba shi lokacin zuwa ba to kaga wannan babu yadda za a yi mu ci gaba mutanen da su ne waɗanda suke intellectual da za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan matsalolin su taimaka mana sai suka ware kansu daga cikin da suka koma gefe guda suka zura mana ido to wannan kuma matsala ce wanda take ya kamata a fuskance ta ga kuma hanyar da za a iya fuskantar ta na biyu akwai malamai da suke fursasawa yan mata a makaranta yarinya ta ci jarabawa ma duk kokarinta malami ba zai ba ta maki na cewa ta fi ba har sai in ta bayar da kanta gare shi wannan akwai a dukkan jami'o'in mu dilastin suna ba wata jami'a ta Najeriya da babu irin wannan ɓata garin malaman sanannu ne su malamai yan uwansu sun san su ɗalibai kuma sun san su to a nan kaga za a iya magance abin ita ma ta hanyoyi kamar haka na farko dai tsarin kafa jami'o'i a Najeriya ya nuna cewa duk inda aka kafa university dole ne wannan jami'ar ta kare al'ada addinin environment inda aka kafa university misali jami'a a Port za ta kare al'adar mutanen Port da addinin su da bori ma in suna yin bori jami'a a Akure za ta kare dodo da suke yi to dole ne ko jami'a a Zaria da jami'a a Kano da jami'a a Sokoto da jami'a a Maiduguri da jami'a a Bauchi ta kare al'adu da ɗabi'u na musulmi da su ne suke mafiya yawa a wannan wurin wannan haka yake ba wanda ya goge wannan a tsarin kafa university a Najeriya to dan me kenan kuma duk inda jami'o'in nan namu suke misali zaka zo jami'a a Borno ka samu dai wanda zai zama vice chancellor ko dan Borno ne ko kuma dan North East dan Borno ko dan Yobe ko dan ina ne jami'a a Zaria ko ba zazzagi ne zai zama vice chancellor ko waye ko waye wanda yake musulmi ko wani abu kamar haka ballan sana'a Kano ballan sana'a Sokoto sannan kuma akwai wani bangare na ka samu malamai masu masu yawa ɗan wannan yankin to dan me ba za su tsaya ba su kafa waɗansu ka'idoji da cewa tun da dai ka'idar kafa jami'a shine ta kare al'ada da addinin mutanen wannan wuri to tsarin bayar da darussa a jami'a din ya tsare mutuncin mu mu musulmi da al'adar mu mu musulmi ya kare mutuncin yaran mu mazan su da matan su amma mutanen mu ba su da wannan shi ba su da wannan tunanin to wannan shi ke sa muke gaba da irin matsalolin da muke da su amma inda akwai wannan kishin da wannan tunanin kuma akwai yanci a jami'a ko a kundin kafirci irin na Najeriya ba a yadda ba a ce ɗa namiji sun sa sa mace sai ya kwasu kanti da ita a kundin kafircin ta suka yi ita ce ta amince babu komai ta kai shekarun kuma ta amince amma ya turkasa ta ma'ana kenan ko arnanci ake yi bai halatta malami ya hana ɗaliba maki ya ce sai ya aikata fasikanci da ita to amma rashin bin tsari ne ya kawo mana wannan da kuma mu mun yadda da kaskanci kaga annan laifin farko na yan boko mu ne da suke cikin jami'o'i waɗanda suka musulmi su ya kamata na farko ya zanto ba sa cikin ɓata garin lecturers ɗin suke wannan na biyu ya kasance sun tsaya tsayin daka kar wani lecturer ya zo ya ɓata musu suna domin idan malamin jami'a guda ɗaya ya yi rashin kirki ya yi rashin mutunci da an je gaba za a ce ai malaman jami'a kaga ya shafi mutuncin sauran to sauran inda sun san ya kamata sai su kafa wata kungiya a tsakaninsu ta yaƙi da dukkan malamin da zai zama musu batale kaga za a iya magance wannan ta wannan hanyar kenan za a iya magancewa ta hanyar tsarin kafa jami'a din da cewa dole ta kare al'ada da ɗabi'un mutane sannan kuma su ɗalibai a tsakaninsu suna da kungiya ta su ɗalibai suna da students union din su in ko musulmi ne suna da MSS na su ƙungiyar musulmai a ƙungiyar ɗalibai musulmai ta hanyar waɗannan kungiyoyin guda biyu sai a sanar da dukkan wata ƙyamace da wani malami zai ce sai ya tursasa ta wajen aikin banza da ita ta kawo kara mana kungiyar MAS ko ta kawo kungiyar student union su kuma su tashi tsaye haikan su fuskanci hukumar jami'a cewa ba su yadda ba da irin wannan cin mutunci da kansu malamai suke yi kaga wannan ita ma hanya ce da za a iya magance wannan matsala ta hanyar kungiyar ɗalibai musulmai ko kuma ta hanyar kungiyar ɗalibai din masu karatu a university din tunda dole a kare mutuncin ɗaliban da haka aka fi kungiyar daga nan gurin kuma hanya ta gaba da za a iya magance wannan matsala ita ce hanyar su kansu iyaye galibi tasirin rayuwar boko ya sa muna wa mu da kika mutu me da kika mutu inda yarinya ta kammala sakandare ɗinta ta zo ta tafi su sai kasance uba ko uwa ba ta lura da tarbiyyarta kuma wani lokacin iyaye za su san matsalar da ƴarsu ta fuskanta a university a madadin su tsaya su kare mutuncinta sai su kyale ta wanda ya kamata a ce su iyaye ɗin da ‘ya'yansu mata suke karatu suna da wata ƙungiya tasu ta iyayen ɗalibai mata da ke karatu sai da idan aka keta mutuncin ‘ya mace ɗaya ƙungiyar iyayen su zauna da kansu su yi taro su je da sunan iyayen ɗaliban da ke karatu a wannan university ko ‘ya'yan su zai samu hukumar jami'a zauna da vice chancellor zauna da din na faculty zauna da HOD head of department su zauna da dukkan wani mutum a kai karin wannan bata garin malamin a buga sunansa a jarida this day weekly trust da dukkan wata jarida a fallasa shi to ga cin mutuncin da yake wa yan mata dole jami'a ta kore shi ko ta dakatar da shi ko ta masa horo mai tsanani wanda zai sa gobe nan gaba wani ba zai ba duk a matsayin mu na musulmi muna da wannan mulkin da zamu amma sai muka ki karshe sai mu ce jami'a ta lalace da haka ƴan mu ba za su ƴaƴan mu kar su je karatun boko kasu je su karanta medicine kasu je su karanta engineering kasu su je su karanta duk abin da ya kamata education da sauran abin da ya kamata wato ainihin su karanta don su zo su amfane mu su amfani al'ummar mu su taimaka mana wajen tarbiyyar kawunan mu da ƴaƴan mu da kowa namu sai ya kasance wato ainihin mun yin wannan sai kawai mu tsaya gefe guda a tsakani da Allah wannan magana ina yin ta tare da fatan sautin zai kai waɗanda abin ya shafa ba mu da wata larura ba mu da wani dalili da za mu ke ɗaukan ɗaya daga cikin waɗannan matakan da na ambata don kare mutunci ‘ya'yanmu ƙannanmu, ‘yan uwanmu mata da suke karatu a universities ko kuma dukkan wata su da ke ƙarƙashin state ko take karkashin federal government muna da dama mu matakan da za su kare mutunci da haka kuma wajibi ne mai wannan amma idan muka ce da al'amuran sun kai lahaula na kuwata kowa ba zai bar ƙasa ta yi karatu ɗin ba na boko to matsalolin mu kullum kalwazar akwai sirri da ake samu da dama na cutar da kirista suke mana a wannan ƙasa ta hanyar aikin jiya kaɗai kowa ya san wannan ta hanyar waɗansu ɓangarori na rayuwa wanda duk mun ƙi shiga mu musulmi mun tsaya muna cewa haramun ne muna ta jayayya da juna kai. aikin soja da dan sanda kwanan nan ne kai ya waye har ma samarin mawai suke zuwa suna son su shiga amma da duk gani ake zakkar dangi shi ne ke zuwa aikin soja ko aikin dan sanda wanda ya rasa ne zai a rayuwa sai je wannan abin da ya shafi aikin karatun boko mun tashi da ana ta bada fatawar duk wanda ya karatun boko ya san in boko ɗaya ma sai ya shekara mai tana a jahannama ko a ya sani ballantana kuma ya san b da c da d to shi ka ya shiga uku ya bari ya lalace wannan ya haifar mana da matsaloli masu yawan gaske yasa idan aka zo har na sun riga sun mamaye dukkan wani bangare na aikin tsaro da soja da ɗan sanda da mobile police dukkan su arna sun mamaye wannan bangare in ka ga samarin mai inda suke kaiwa su komo abin da ya shafi aikin customs ko immigration amma abin da ya shafi sojar ɗan sanda da mobile police ba mu bane kai da da ma'aikatan tsaro NSO ko mutanen SSS duk za ka samu ba mu bane shi ke sa duk lokacin da wata rigima za a yi a nan ƙasar kafin arna su kai mana hari cutar da mu sai sun sanar da 'yan uwansu da suke soja da 'yan sanda sun san da abin da zai faru sun riga sun tsari tsarin a rana kaza ga watan kaza karfe kaza lokaci kaza za a kai wa musulmi hari na cikin su sun sani na wajen sun sani yan kazu sun sani wanda yake yawo kan titi duk ya sani sai su shirya su kai mana hari ko muna cikin barci ko na makamacin haka lokacin da za su kai mana hari su karkace waɗansu daga cikin mutum da an same mu ba mu shirya ba an same mu waɗansu sun tafi aiki waɗansu sun tafi harkar kasuwa idan muka yunkuro za mu rama dama ba ma yin tsari sai mu ce yu za mu taho mu je mu rama dan ba kwanan da muka fara farga ba kafin lokacin sun sanar da ma'aikatan aikin tsaron sai a zuro ma'aikatan tsaro akan titi wanda su suka fi yawa sai su ƙara karkace waɗansu a cikin mu kaga an yi mana biyu kenan su kama waɗansu kuma a ji a ɗaure kaga an yi mana uku kenan a jijjima waɗansu ciwo a kai su asibiti kaga hudu kenan wanda aka kai su asibiti sauran likitocinsu da ma'aikatan jiyansu kuma su karkace su a asibiti galibi haka suke mana har yanzu muna nan muna rigima kan cewa za mu yi boko ko ba za mu yi ba ya'ya mata za su yi boko ko ba za su yi ba sannan musulmi za su shiga aikin dan sanda da soja ko ba za su shiga ba har yanzu muna nan cikin wannan shirman da abin da ba zai amfana da mu ba da haka tsakani da Allah abin da nake so in ce da ku musamman ko mata kun ji dai abin da na karanto mana na tarihin cewa lalle kiyama na matsowa ƴaƴa mata suna karewa kuma lallai ne ƴaƴa mata din nan a cikin su ne za a samu malaman da za su karantar da su a cikin su ne za a samu masu wa'azin da za su faɗakar da su a cikin su ne za a sami yan bokon da za su karantar da su to lalle lalle ne ya kasance an ba da muhimmanci da karatun addini din da kuma karatun abin da ya shafi boko din a bangaren boko kuma eh in gama mana a bangaren abin da ya shafi boko kuma lalle su karanta abin da yake ya shafi bukatuwar mutane zuwa gare shi ba wanda su suke bukata a karan kansu ba galibin waɗanda suke yin boko din ba sa damuwa da abin da ya shafi al'umma sai abin da ya shafi su suka ne ba wanda suke gurin za ta je ta karanta boko don ta zama malama a wata makaranta ta sakandare ta 'yan mata ko ta zama lakcara. a wata haya in institute ko a wata university kaɗan ne wanda suke tunanin su zama haka wanda muna da buƙatar hakan kuma shi aka fi kisruwa ka iya ce musu ne abin da yake da kama da farilla a yau wanda ya kamata a ce mun yi wannan amma ba ku yi galibi sannan da kaɗan kuma za a samu waɗanda je su karanto injiniyarin su je su karanto kaza su karanto kaza cikin abin da zai amfane mu to ya kamata ku zagi dan a wajen wannan farko shawartar ƴaƴanku ko ƙannanku ko ƙawayenku kan irin waɗannan kusa-kusai masu amfani ana ba da yanci da yawa mata ɗin kuna baiwa wa ƴaƴanku mata ƴanci da yawa kuna sa su yi karatun boko amma ba ka kula ku ba su tarbiyyar yadda za su zama mutane sai ku san gartar da su musamman masu hali daga cikinku, masu mukami daga cikinku sai ku san gartar da su yarinya ta zo tun tana yar shekara sha biyar har ta kai shekara sha bakwai ko wanke wanke bata iya ba da a gidansa akwai mai yi ko wanke tufafi bata iya ba yau duk wadda ba za ta yi wanke wanke ko bata iya wanke tufafi ko bata iya dore girki ba daidai da shayi sai an tsora mata ruwan zafi an tafasa mata wata tana makaranta bodin idan ta zo hutu ko gidan talakawan ma ba gidan masu arzikin ba idan ta zo hutu idan ta fara barci kai ka ce ahalu ta hamsin. karfe goma sha ɗaya ba ta tashi daga bacci ba wata ce za ta tashi ta tsorawa yara ruwan zafi ta yi musu wanka ta dama musu kunu ta yi musu kaza ta shanya kayan da suka fi tsarin kwance duk ita tana barci kuma uwar ma ba ta jin komai ai wanta yar boko ce ta zo hutu to dan girman Allah haka za a tarbiyyantar da ita ta tashi da wannan barcin kamar ahlul kafi ba abin da ta iya a rayuwa ita boko ma ba ta yi kwakwara ba ko bata iya tarbiyya ba ko bata iya girki ba har kawai a dauke ta garam a kai ta ɗakin miji kuma a ce a ce tsana su ta zauna lafiya wani dalili take da shi wanda za ta zauna lafiya da miji wani abu zai karfafe ku ta zauna lafiya yau ta san ma yaya ake zaman lafiya bata iya ba kun ga wannan shine aikin da ke kanku haƙƙin tarbiyya din yana kanku tun yarinya tana karama din tun tana primary ba ta fahimtar komai sai kina lura da kwakwalwarta ina ta fi tafiya ta kai aji biyar ta kai aji shida kina lura da kwakwalwarta ina ke tafiya kina saisaita kwakwalwarta kan abin da zai mata amfani ba ita abin da take so ba tun da ita yarinya ce ba za ta gano abin da zai amfani ta ba sai an saisaita kwakwalwarta kina tambayar ta da kaza da kaza me kika fi so ki zama daga baya ai na fi so in zama kaza haba kaza ai da kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza a hankali zaki da hankalinta ki dora ta kan wannan Hatta girma kina dasa mata wannan aqidar har ya kasance ta abin nan dinta amma sai yarinya ta zo ta gama primary ta gama junior da senior secondary school har ta zo ta je university ta sayo form wacce ma ba ta san kosin da ta yi ba babanta ma ba sa sai abin da ta zaba sai ta tafi university ta je ta karanto psychology ta je ta karanto waye ta je ta karanto waye cikin abin da ba zai ma amfani da ba zai amfani jama'a ba ko alal akalli in yayi amfani ita kadai zai amfana ko alal akalli abinda mu musulmi ba mu da kishirwarsa idan saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske gabar magana wanda take ta kusa da ƙarshe. tunda mun tabbatar da cewa kyamace za ta iya wa'azi ta faɗakar da mata uwanta kyamace za ta iya fita ta je makarantar islamiyya ta karantar da mata uwanta ya mace kuma za ta iya zuwa makarantar boko ta karantar da mata yan uwanta ya mace kuma za ta iya yin karatun boko ko ta zama likita ko ta zama nas ma'aikatar jiya ko ta zanto ungozoma ko ta zanto menene duk ya mace za ta yi wannan to waɗannan kuma waɗansu al'amurra ne waɗanda sai ta fita daga gida za ta je to a nan ne maganar fitar ya mace za ta zo wanda wannan gabar magana ta yanzu tattaunawa ce game da fitar ya maganganu guda biyu ne suka fi yawo a tsakanin jama'a ta ukun takaitacciya ce kwarai da gaske maganan farko maganar waɗanda suke cewa ya mata na da ikon fita a kowane lokaci kuma da kowane dalili ko ba tare da an kewaye fitar ta da waɗansu ƙa'idoji na fita da na dubban fita da ya kamata ta lura su ba wannan galibi waɗanda suka tasirantu da rayuwar boko tsantsa su suke ganin haka lalle ne mace ta fita kowane irin aiki da ɗan namiji zai iya yi kowane fagen rayuwa da ɗan namiji zai iya sa kafa ita ma ta sa kafa ta yi ka faɗa da faɗa da ɗan namiji a wannan ɓangaren kuma kar a matsanta mata a ce sai ta dabe bai kanta da wata shiga ta musamman wajen fita ɗin ai addini a zuciya ce a taƙawa hahuna akwai masu wannan fatawar suna nan na biyu waɗanda suke cewa su ko mace haramun ne ma ta fita wace irin fita haramun ne kwata ba za ta fita ba wa karna fi kunna ku zauna a gida kada ku kuskura ku fita in kuma kun fita to jahannama akwai masu kuma irin wannan fatawar kuma shi sautin mutum ba suka ce al'aura ne kar ta kuskura ta yi magana ba za ta fita ba kuma kar ta yi magana in ba da mijinta ba ko kaninta in ba haka ba duk wanda za ta yi magana da shi sai dai ta yi magana da zancen bebe da in ta yi magana al'aurar ta bayyana shi masu irin wannan har suna da wata kisa da suke kafa hujja da ita cewa wai matan da ba sa fita sai ko uku ko fitar su kala uku ce kadai fita ta farko lokacin da aka haife ta ta fito daga cikin mahaifa zuwa duniya fita ta biyu lokacin da aka aurar da ita an fitar da ita daga gidan iyaye za a kai ta gidan miji fita ta uku lokacin da ta mutu an nan da ita a makara an fitar da ita daga gida za a kai ta makabarta wai wannan fitar ce kawai halitta ya mace ta yi wannan irin wasu ba'azin turmi din nan wanda su yi wa'azi su sayar da layu galibi haka suke faɗa kuma ana ganin su ma malamai ne masu takawa da tsoron Allah wanda wannan ƙarya ce a idan ka tambaye su wannan fitar uku kadai mace take a tarihi banda ita bai halatta ta fita ba to ina fita zuwa gidan biki take ko matan su suna zuwa gidan biki ina fita zuwa barka ko matan suna zuwa barka a to idan an sake ta daga gidan miji din za ta fita ko ba za ta fita ba kuma sun ce su uku kadai ta fita idan miji ya mutu kuma za ta fita daga gidanta ko ba gidan iyayenta ko ba za ta fita ba amma su sun ce fita uku kadai kaga wannan ƙarya suka yi wa qur'ani da hadisi kuma ƙarya suka yi wa tarihi kuma rayuwar yau da gobe ma na tsare ta su dan abu ne wanda hankali ba zai tabbatar da shi ba tunani mai kyau ba zai tabbatar da shi ba to waccan fatawa ta farko da ke cewa mace na iya fita kai tsaye zuwa kowane irin aiki a cikin rayuwa kuskure ki haka fatawa ta biyu da ke cewa mace ba za ta fita ba kai tsaye haramun ne fitarta ita ma kuskure ce addinin mu addini ne na suka tsakiya eh mace za ta fita idan akwai laruran fitarta idan akwai bukatar fitanta ya halatta ta fita da je masallaci ta yi sallah wannan ya tabbata ko lokacin annabi duk da cewa yin sallar ta a gida ya fi lada sama ta je masallaci amma ta je masallaci ba ta yi haramun ba ya halatta ta fita ta je makaranta dan ta koyi addininta dole ne ma fitar ta dan ta koyi addini ya halatta ta fita ta je ta sadar da zumunci tunda addinin musulunci ya tursa samu da zumunci haramun ne miji ya hana matarsa zuwa ta gaida iyayenta ko ƴan uwanta ko ta su murnar abin da ya faru na alheri ko ta su jaje idan wani abin bakin ciki ya faru lokaci bayan lokaci ya halatta ta fita don saboda aikin jiya ya halatta ta fita don kaza ayyuka da ya halatta mu suka fita dan su za mu yi mamakin su kuma wani abu da ya kamata wannan malaman su lura da su ko da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ababe guda biyu masu ban mamaki mun ce mata suna zuwa sallar jami'i kuma a lokacin annabi ba a warewa masallacin maza daban na mata daban kuma a lokacin annabi ko da kyalle ko katanga ba a sawa a tsakiya wai dan a rabe maza da mata din haka masallacin yake a buɗe illa iyaka an san adadin sahu kaza daga sahu na farko zuwa na biyar ko na shida galibi maza ba sa wuce na bakwai sai a bar sahu bakwai a ce wannan dan maza ne kuma na mata zai fara daga takwas zuwa abin da ya baya shi kuma sai a bar shi na mata ne amma daidai da kyalle ba a taɓa sawa a masallacin annabi an raba tsakanin su daidai da kyalle ba wanda yake da hadisi ko da inki da yake haka ga wani abu kuma da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacinsa ya faɗi wani hadisi da yake cewa mafi alherin sahun maza shine sahun gaba mafi sharrin sahun maza shine na baya sai kuma ya ce mafi alherin sahun mata shine na ƙarshen baya mafi sharrinsa na gaba saboda me saboda shar sahun maza din nan na karshe yana dab da sahun mata kamar yadda sahun su na gaba shi kuma yake dab da na maza wannan shine sharrin kuma a lokacin waɗansu daga cikin munafukai suka rinka zuwa masallacin annabi ba dan su yi sallah ba sai dan su ga mata sai mutum kuma ya tsaya ya makara da gangan ya tsaya a sahun karshe na baya wanda da shi sai na mata idan ya yi ruku'i ya ce Allahu akbar sai ya bude kafafunsa ya rinka leko mata daga baya <laughs> kuma annabi ya san haka kuma ubangiji ta'ala ya san haka ya saukar da wahayi yace wala qad alimnal mustaqadimin minkum wala qad alimnal mustaqirin haƙiƙa mun san waɗanda suke zuwa gaba cikin ku dan su kauce wa mata mun san wanda suke tsayawa daga baya dan su kalli mata haka Allah ya ce kuma yace wa inna rabbaka huwa yahshuruhum Allah zai tara su duka yi wa kowa hisabi gurgudan aikin sa ranar tashin kiyama amma ba a ce matan su daina zuwa masallacin ba wanda inda za a hana da lokacin ya kamata a hana wahayi na sauka amma ba a hana ba sai dai kawai aka umarci mata su sanya tufafi da ya dace aka umarci maza su rinsa ido kullum mu'min da ya guzu min absarihim to rinsa ido ka su kalle su abin nufi su kawar da kai su daina kallon aka kyale kowa da takawarsa a wannan lokacin kaga inda za a hana a lokacin za a hana wani daga cikin sahabbai matarsa na zuwa sallar jam'i baya son tafi amma kuma ba ya da hujjar da zai hana ta zuwa a musulunci dan annabi ya ce idan ɗayan ku matarsa tace za ta je masallaci to kare hana ta ya rasa yadda zai sai dabara wata rana da asuba bayan an gama sallah sai ya riga ta fitowa daga masallaci sai ya je laɓe a lungun da take bi hanyar komawa gida da yake akwai sauran ragowar duhun dare gari bai waye ba sai da ta taho sai ya bi ta a guje ya kai mata rufta ita kuma ta ɗauka wani namiji ne ba mijinta ba sai ta fita a guje ya bi ta da kyar ta sha gida sai ya kwana wani waje sai can da aka jima ya dawo gida bai sai komai ba ita ma ba ta ce komai ba sai aka wayi gari wace gari ya yi alwala za shi masallaci ya gaba ta shirya ba ya ce yau kuma ba za ki je masallaci ba ne ta ce wa da lokacin annabi mutum ya je masallaci ya dawo lafiya amma duniya ta lalace jiya wani ya biyo ni da kyar na sha wallahi ba zan je ba sai ya shiru ya kyale ta ya tafiya sa dama shi so yake ya hana ta zuwa amma ya san a musulunta baya da iko ya ce kar ki kada zuwa Allah da manzansa ba su ba shi wannan damar ba sai yi wata dabara ya hana ta zuwa ta yadda ba sai ta je ba dan baya da hujja a musulunci da zai hana ta dukkan waɗannan al'amura ne zai kamata mu kalla ashe kenan wato ba za mu iya hana fitar ya mace ba don zuwa waɗansu al'amura ko na dole ko na mustahabbi ko waɗanda suke ja'izi ne amma fita ta haramce sai mu hana ta duk wanda za ta fita ba tare da wani dalili ba ba titi ba sadada sai dan yawon bude ido kaga wannan sai mu duk wanda za ta fita fita wanda ba ta dace da shari'ar musulunci ba kaga wannan sai mu duk wanda za ta fita ba tare da wani dalili ba to wannan sai a saka mata burki a ce Allah ya ce wa karna fi buyutikunna amma wanda za ta fita fita ta larura fita ta dole to wajen fitar sai mu karasa da ita cikin ayar wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula karki fita fita fita ta matan jahiliyan farko ya fita matan jahiliyan farko take shine fita da ado to a nan gurin kenan sharadin fita ya mace idan za ta fita sai ta sanya tufafi da muke kira hijabi a yau tufafi na kamala da za su sufurce ta daga harin da maza ke cewa da ido da ya mace su kare ta daga yawan kallo shi kuma hijabi ga sharaɗinsa sharaɗi na farko ya zanto tufafi ne mai gamammiyar saƙa ba mai sharashara ba dukkan wanda su sanya tufafin da yake mai sharashara ba mai gamammiyar saƙa ba wanda ana iya ganin jikinta idan an kalli tufafin to ta yi fita ta haram dukkan wanda su sa irin gyalen nan da ake cewa ta yani tabi to su tabbatar ta wa Allah ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda sai daurin dan kwalin nan da ake cewa malam ture ta gatsiya, to ta tabbatar sun raba hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ta sanya tufafi mai gamammiyar saƙa shine sharadin sa na farko sharadi na biyu tufafin nan da za ta sa ya zanto cewa yalwatacce ne bai matsayi jikinta ba a'a yana da yalwa domin tufafin da zai matsayi jikinta sai ya zanto yana bayyana dukkan wani wuri da yake da tudu ko kwana a jikinta wanda wannan haramun ne masu sa irin wannan tufafin da yake suranta jikinsu su ne wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Yake akwai nau'ika guda biyu cikin kalar 'yan wuta a yanzu ina da rai har yanzu ban gansu ba amma za su bayyana nan gaba sai ce na farko daga cikin su mutanen da ke rike da bulala suna zaluntar mutane imma a zaluman sarakuna ko kuma yan fashi da sauran yan ta'adda na biyu daga cikin su sai manzo Allah ce wani sa'un kafiyatun ariyat da waɗansu mazaje da suke gasar tufafi amma mata waɗanda suke gasar tufafi amma tsirara ma'ilatun lumilat idan suna tafiya suna ta canja tafiya suna ta canza salon tafiya suna karkace karkace da lankwashe lankwashe don su karkatar da zukatan mutane zuwa gare su manzan Allah yake cewa wa hunna ka aslimatil bukh idan ka gashin kansu kai ka ce so zan raƙumi ne an tattara gashin an sa shi ko gefen nan ko gefen can an yi ado da shi manzan Allah ce waɗannan matan ko ƙanshin aljanna ba za su yaƙa ba ranar tashin kiyama kancin aljanna ma ba za su ji ba Dukun bayan tufafi ya zanto mai gamammiyar saƙa sai tufafi ya zanto lawatacce wanda ba zai rinka suranta jikinki ba sannan sharaɗi na uku sai tufafin ya zamanto ya rufe dukkan jiki in ban da tafin hannu da fuska dukkan jiki ko ina yana rufe gashin kanki bai bayyana ba nan zira'in hannunki bai bayyana ba ƙaurinki bai bayyana ba wuyanki bai bayyana ba kunnenki bai bayyana ba gashin ko ina yana rufe in banda kewayen fuska da tafin hannu fuska ne rufe fuska malamai suka yi safani waɗansu ce wajibi ne waɗansu ce ba wajibi bane ba mustahabbi ne to kun ga bayan tufafi ya zanto mai gamammiyar saka ya zanto ya yalwatacce sannan ya zanto ya rufe ko ina sharadi na uku kenan sai sharadi na hudu tufafin nan ya zanto ba na ado bane kar ki sanya wani yadi mai tsada wajen fita ki sanya yadi wanda yake ba yabo ba fallasa kuma ba a ce dole ya zama baki ba ya iya zama baki ya iya zama brown ya iya zamantowa kore ya iya zantowa shuɗi ya iya zantowa fari abinda ake so tufafi na tsakatsakiya ba na ado ba ba mai tsada ba ba mai jan hankali ba tsakatsakiyar tufafin da ba yabo ba fallasa kun gane wannan sai sharadi na biyar dole tufafin da ya mace za ta sa ya zanto na mata ne tsantsa bai kama da tufafin maza ba domin manzan Allah ya ce Allah ya la'anci matan da suke kama da maza haka Allah ya la'anci mazan da suke kama da mata sannan sharaɗi na shida tufafin da ya macen za ta sa ya zanto cewa na musulmai ne bai yi kama da tufafin kafurai ba akwai shiga wadda da an yi za a ga shiga ce ta musulmi akwai shiga wadda da an yi za a ga shiga ce ta kafirci to wannan bai halatta wa mace ta yi shiga ta kafirci ta iya yawa ki sa dogon riga amma sai kika yi wata irin shiga da yan coci suke yi kin ga wannan haramun ne dole ki yi shiga da musulmi suke tsantsa sharadi na bakwai a na eh haka sharadi na shida na bakwai ya zanto tufafin babu turare a jiki haramun ne lokacin da zaki fita ki sanya turare haramun ne lokacin da zaki fita ya kasance kin shafa wani mai mai kanshi wanda a iya jin kanshin sa haramun ne wannan manzo Allah ya nuna dukkan wanda ta fita da turare ana kirga ta kamar ta je ta yi zina ne kun ga ya kamata ku kiyaye wannan haramun ne wannan amma a cikin gida sai ki sai ki sa turare ki tsakanin ki da miji amma zaki fita babu ke babu turare zaki fita babu ke babu jambaki zaki fita babu ke babu wani bade fuska da hoda zaki fita babu ke babu wani sa gazal da wani abin nan da dai sauransu ado dai in general gaba daya ba a yadda ki ba sai lokacin da kike gida tsakanin ki da muharraman ki tsakanin ki da mijinki wannan turare ko na wuta ne ko turaren wuta wanda za a kunna shi a turare kaya duk haramun ne ya mace sa in za ta fita waje ya kamata ku kiyaye wannan kwarai da gaske sharadi na karshe ya zanto tufafi ne ba na shuhura ba manzon Allah ce tufafi wanda yake na shi shine tufafin waɗanda ba su da rabo a ranar tashin kiyama menene tufafi na suhura? tufafin da idan kika fito kila rannan cikin mutum ɗari ke ɗaya ce mai irinsa saboda matukar tsadarsa to wannan ya zama tufafi na shura ke to kun ga idan kuka kiyaye wannan fitar kuka fita a haka duk wannan ya kamata mace ta yi lokacin da za ta fita ko makaranta ko wani abu ina ga duk kasa ku suna ta karewa kar in yi ta faɗin maganar kuma tana tsiyayewa haka ya kamata ni ma in je inda zan taka birki kenan kafin ku canza sabon kasa ba ƙara karasa sauran a takaice dai waɗannan al'amurra ya kamata 'ya'ya mata su kiyaye su kuma ina ganin cewa abinda duk ya kamata in tattaro in faɗa a nan dai na faɗa sauran lokacin da ya rage mana tunda akwai sauran lokaci mai yalwa ina son dama an ba ku cikakken lokaci na ku yi tambayoyi waɗanda za mu cike abin da bai riga ya zo cikin lacca ba don galibi lokacin da duk za a yi wani bakon malami da ba a gari yake bai zo lacca to sai an samu wanda yake son ya tambaye shi wani abu musamman wanda ya taba jin ko ya ce kaza a cikin kasar kaza ko ya ce kaza a cikin program na gidan rediyo ko ya ce kaza a cikin program na talabijin ya taɓa cewa kaza ya kamata ya nemi ƙarin bayani kaza da haka dai anan zan takaita yana ko wani ƙarin bayani zai biyo baya a cikin abin da ya shafi tambayoyi abin da na faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada abin da ne kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta'ala ya yafe mana wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan littafi da aka kawo nan gurin littafi ne da aka sa masa suna ra'ayoyi biyu masu hannun riga tsakanin ahlus sunna da kuma shi'a masu limamai sha biyu asalin littafin wani malami ne a kasar indiya mai suna abul hasan nadawi ya wallafa shi cikin harshen larabci sai wani abokin da da muka yi karatu tare a islamic university na madina wanda yanzu yana kaina na phd a can ya fassara shi cikin harshen hausa littafin yana da matukar muhimmanci musamman wajen bambance alamomin da zaka gane mutumin da yake ahlus sunna mai bin tafarkin gaskiya da ko mutumin da yake bin tafarki na shi'anci littafin yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske ga waɗanda suka samu dama mai sayar da shi kace na waje ko suna sayar da shi akan farashin kuɗi naira 60 to sai tambayoyi kenan ko ka ka tara tambayoyi to su ne za su karanta can to babu wato ina ga sautin baya kawo mun sosai ba kuma nan ga waɗansu suna surutu don Allah masu masu surutu na saurara da Allah kuma malam baya dan jin tambaya baya ji tambaya malam Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا